Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Masu harmar babbar sallah kuma ana kan shiri lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku da asibahin yau Asabar tara ga watan Yuli wacce ke ranar babbar sallah. Da yake yau take babbar sallah kamar yadda muka saba. bayan labaran duniya a maimakon rahotanni za a saurari gaishe-gaishe ne na sallah amma kafin nan ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba kuma barkanmu da sallah ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri amurka ta aiki da ƙarin agajin soji zuwa ga ƙasar ukraine da nufin taimakawa sojojin ukraine su auna su kawo cikas da kuma lalata ƙarfin rasha na yin yaƙi a yankin donbass da ma fiye da haka jama'an amurka a jiya juma'a sun gabatar da wasu sabbin kayayyaki na dala miliyan 400 ga ukraine ciki har da wasu ƙarin manyan bindigogin atalari guda hudu na himas a takaice da kuma akwatunan harsashai dubu daya mai girman milimita da da hamsin biyar na bindigan atilali wani nau'in da ba a taba bawa kiwu ba ya zuwa yanzu amma amurka na sa ran taimakon kayan yakin na baya-bayan nan wanda aka kwatanta da shirin tsayin daka zai taimaka ainun a halin da ake ciki kuma yakin ukraine da tasirinsa akan samar da makamashi da abinci shine batun da ya dauki hankali a tattaunawar kungiyar kasashen g20 a birnin bali na kasar indonesia kasar mai amsan bakoncin taron kungiyar g20 na kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta yi kira ga ministocin kasashen da samar da mafita yayin tattaunawa a kan yakin da kuma tsadar abinci da makamashi da yakin ya haddasa ministocin harkokin kasashen wajen sun bayyana damuwa a kan gaza fitar da hatsi daga kasar ukraine da kuma hanyoyin kawar da mummunan karancin abinci da za a iya fuskanta a afirka da gabas ta tsakiya da ma wasu wurare sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov sun zauna a kan teburin tattaunawa amma ba su yi magana ba kai tsaye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc taimakon jin kai ga 'yan siriya sama da biliyan hudu da ke zaune a yankuna da 'yan adawa ke rike da su da alaman aikin jin kan ya shiga cikin hadari a jiya juma'a bayan da rasha ta ki amincewa da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da zai kara lokacin aikin tsawon shekara guda jakadiya amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta ce wannan ƙuri'a ce ta rayuwa ko mutuwa ga mutanen siriya amma kuma rasha ta zaɓi na ƙarshen wato mutuwa a daren ranar lahadi ne dai wa'adin aikin jigilan kayan agajin daga turkiya zai kare a kan iyakar babal hawa zuwa arewa maso yammacin siriya wanda zai rage lokaci kalilan ga mambobin kwamitin sulhun goma sha biyar su sami wata sabuwar mafita muna buƙatar samun mafita a cikin gaggawa mafita wanda ke sabunta wa'adin agajin kan iyakan in ji jakadan ireland geraldine van nelson babu lokaci da za mu bata mutanen siriya suna jiran mu mu taimaka musu a jiya juma'a manazarta sun bayyana cewa tsohon firaministan kasar japan shinzo abe da aka kashe shi zai shiga tarihi a matsayin babban aminin amurka wanda ya goyi bayan karfin kasashen yammacin duniya a gabashin asiya don dakile karfin china a yankin abe wanda ya fi dadewa a kan mulki a kasar japan ya mutu a jiya juma'a bayan da aka harbe shi da safiyar ranar juma'an a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin nara na kasar japan shugaban masu ra'ayin mazan jiyan ya sauka ne a watan agusta shekarar 2020 bayan da ya kwashe shekaru tara a matsayin firaminista ya ci gaba da taka rawa a fagen siyasa musamman a matsayinsa na mai magana a cikin jam'iyyar liberal democratic party an san abe da kyawawan manufofin ƙetare da ke kusanta tokyo da washington da ƙawayen amurka a yankin asia pacific in ji manazartan to a ƙarshe da yake yau take sallar layya bari mu kammala labaran namu da shirye-shiryen sallah a jamhuriyar niger tuni dai shirye-shirye yakan kama daga masu saidawa da sayin kayayyakin gyaran nama da sauran abubuwa wasu da wakiliyar muryar amurka tamar abari ta zanta da su sun bayyana yadda kasuwan shirin sallar take akwai icin ga yana ga shi nan kishin jika biyar biyar kishin jika goma goma ga kawuna na ɗari ga kawuna na jika kasuwa ba irin talaba ce eh daga alama ma ko kasuwa ba irin talaba ce kudi ne babu a Nijar. Abdullahi muna zai da ke da addina da gatar da haka a kasuwa alhamdulillah mu tun jiya ma muke cin kasuwa yanzu kawai ci gaba ne za. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda na faɗa tun farko yanzu a maimakon rahotanni za a saurari gaishe-gaishe ne na babbar sallah don haka yanzu zan za kuɗa gefe guda mazahar fage wadda za ta gabatar da gaishe-gaishen يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد جيس ورسلا دك فاد الدنيا يوني ران رعيد يا كو جماعة سيمي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد جماعة سورا رمو السلام عليكم ني زهر أمين فجي نكي مكبرك barka da safiya tare da fatan an yi sallah lafiya. Yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar goma ga watan Zulhijja shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku bayan hijiran manzan rahma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Maka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin biyu A wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya za mu kawo muku shirinmu na musamman na gaishe garshen sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya da suke son miƙa sakonninsu a ko'ina suke a duk faɗin duniya. To jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama domin jin gaishe-gaishen sallah inda za mu fara daga nan Amurka. Tafiya wai ta ranar Eid don ba shakka dar mu tafiya wai ta ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid ku taho mu mai sallah Eid yau ne sallah yau duk taho muyi sallar ayin ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne ranar ayin ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne ranar ayin domin yau ne ranar ayin yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku duk taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله, إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما اسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما اسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ce Sadiya Tijjani daga nan Amurka. Gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Tijjani Hajiya Inna Baba Habibu Anko Ali, Mama Kubura, Anko Mamuwa, Anko Balalle, Anti Talatu, Jamila, Umma, Mama Ladi, Yaya Nas, Anti Kubura. Gaisuwa zuwa ga Alhaji Kabiru Musalla, Hajiya Amina da Hajiya Gwamma a Ibadan. Ina miƙa gaisuwan sallah na zuwa ga Sarkin Hausawan Sabo Ibadan Alhaji Ali. gaisuwa zuwa ga mutanenmu a ghana umma bila umma aburwa anta hamdala sista maryam allah ya sa a yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ne abdulhalim daga maryland na mika sakon gaisuwan barka da sallah zuwa ga alhaji baba asha return alhaji tijjani da ajiya inna a Najeriya, Mabila, Maburwa, Masana, Antikande, Mr. Bawa, main man, Sister Handa, Sister Mother, Sister Maryam, Mubarak, Shakur, Nuruddin, Izuddin, Isa, Yasir, Jamal da Jami, Sister Ladi, Ummu, Latifa, Kabiru, da kowa da kowa. Na muku gaisuwan barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu samun shekara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Da farko zan isar da gaisuwa ta ga surika ta Hajiya Hafsa a gidan alhaji a kawo marigayi da yayata hajja kubra da hajja mama a giginyo a kano da kanina alhaji abdullahi da ɗana kamalu da ɗana izil arab da ɗana tiridu da ƙanwata kulwa da ƙanina ibrahim da habubakar da hamza da hajja talatu da kucici da iyami da jari'a na isar da gaisuwa ta ga ɗaukacin yan idi mai barkono na gaishe da talle yaron ga na isar da gaisuwa ta ga hajjiya lami matar alhaji kabiru sifa da mamawa matar alhaji isa sa'ad da alhaji bala mai taya da alhaji shekara mai taya da ahmed matsafa da alhaji sani muji da alhaji bashiru musan sati da alhaji amin nasidi da alhaji sulanawi da ahmed ahijjo kaita da abdulaziz kaita da hajiya aisha kaita ina isar da gaisuwa ta ga muktar ibrahim ina isar da gaisuwa ta ga alhaji aminu alhassan da matarsa hajiya rukayya ina isar da gaisuwa ta ga hajiya antibinta mata alhaji umaru akawu da alhaji umaru akawu da alhaji ala akawu da dr hamza akawu da alhaji nasiru akawu da abubakar akawu ina isar da gaisuwa ta ga daukacin jama'an faɗin duniya gaba ɗaya allah ya kawo mana zaman lafiya a faɗin duniya gaba ɗaya da ƙasar mu najeriya ni ne naku alhaji baba yaro daga newark new jersey a ƙasar america nake mana fatan allah kuma ya maimaita mana allah jikan magabatanmu assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum sunana hidaya daga Maryland. ina gaida suna maman bauchi da baban bauchi da su daga da farhana da sauran mutanen bauchi da mutanen katsina da mutanen kaduna da jikamshi da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum sunana abdulmumin kabir isa muna marin am um, muna canada ina gaida samawa da baba da nabila da farhana da fatan an yi sallah lafiya maimaita wa bayi sallah na roƙa Yakubu Muhammad. Masu sauraro kada dai a shagala wannan gaishe-gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum sunana Maryam Abbas. Ni mazauniyar kasar morocco ne, ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga iyayena. Malam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da 'yan uwana yayuna da ƙannina. yaya muhammad da khadija da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawaye na lantana lami da baraka daga fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki daya assalamu alaikum assalamu alaikum sunana halima hamza ni mazauniyar kasar saudi arabia ce ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena malam hamza da mahaifiyata malama fatima muhammad da 'yan uwana yayyina da ƙanina yayin fatima hajiya salatu da kuma anti khadija masoyi na ilu ba zan manta da kai ba ina miƙa muku saƙon barka da sallah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron mu da ma'al'ummar musulmai baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana umar abdulaziz ni mazaunin ƙasar zimbabwe ne a ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifana alhaji ibrahim sadiq da ke garin katagun da hajiya sadiya umar da ke garin katagun da fatar kun sallah sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta na wannan sallah ga yayyina alhaji tanko ibrahim da kuma alhaji abdullahi ibrahim da alhaji umar ibrahim da kuma alhaji afakallahu ibrahim da fatan kun sallah kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya sa haka amin suma amin sannan na mika sakon gaisuwa ta ga kannena sista hasiya ibrahim sista zainab ibrahim sista khadija ibrahim sista Ahmadullah Ibrahim da sauran kannena wanda ba ambata sunan ku ba da fatan kun sallah sannan kuma kuna cikin koshin lafiya sannan na miƙa abin gaisuwa ta ga na alhaji mai kanwa da kuma alhaji barau da fatan kun sallah kuna cikin koshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mai gidana abin tunkahuna na alhaji munka ilu da ke sai da goro Allah Ubangiji ya ba mu Allah dafa da fatan kai sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata a bar ƙaunata a bar alfaharina hajiya sa'adiyya halimatu sadiya da fatan kin sallah kina cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga sashen hausa na muryar amurka da fatan kun yi sallah lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji maimaita mana ya karba mana da ƙarshen na mika saƙon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan an yi wannan hidiman sallah cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya karba mana kuma maimaita mana amin su amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana nura jumba daga kasar kuwait na mika saƙon barka da sallah wa iyayena Ambasada Muhammad Jumba da mahaifiyata Hajiya Rabia Yaro. Da fatan kun yi sallah lafiya da kuma yan uwana Hamu Itti Jamal Jeman Dr. Fatima Aminu Aisho da Anti Dano. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya da kuma abokaina Musa na Gaggo Faruk Wali da Bukar. Da fatan kun yi sallah lafiya. ba zan manta da budurwata ba maryam baby da fatan kema kin yi sallah cikin koshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan shashen hausa na maryam amurka da masu sauraron da ma musulmi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC da fatan kuna jin daɗin shirin. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena. Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadiq, Ismail, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina habib abubakar da kuma sarki kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwata ummi ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina malam audu mai gyara rediyo kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron da ma al'ummar musulmi baki da assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abdulhalim muhammad chinadi mazaunin ƙasar jordan Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena, Sanato Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da 'yan uwana Farhan, Nabiha, Kubra, Arfad da Sudais da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da abokaina Nuruddin hamstix da Aiman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana asad mai canjin dola da kuma faisal real estate da kuma bestina ban manta da ke ba ilham sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah allah ya sa an yi sallah a sa'a allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato nigeria allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa amin ya allah daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke a koyaushe assalamu alaikum salamu alaikum sunana ibrahim Nagoma, goma ni mazaunin birnin akara ne da ke ƙasar ghana ina yi wa mahaifina Malam na goma Isa barka da sallah da mahaifiyata Rukayyatu Abdullahi da uwar gidana Malama Suwaiba. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ma sauran masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya. Allah maimaita mana Allah ya sa mun yi ba. Assalamu alaikum sunana Abubakar Garba mazaunin ƙasar Pakistan. Ina mika sakon barka da babban sallah wa iyayena alhaji garba da kuma hajiya amina da kuma 'yan uwana yayuna da kannina adamu musa haruna da dauda kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina yusuf ibrahim da kamal kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma bebi na wato farin ciki na maryam musa ke ma ina taya ki murnan barka da sallah allah ya sa an yi sallah lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah assalamu alaikum naku abubakar dahiru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Khadija Ibrahim Shehu Azare ni yar kasar Nizar ce. Ina mika sakon barka da sallah ga zuwa iyayena Malam Ibrahim Shehu Azare da mahaifiyata Hajiya Amina Abdulkadir Hassan da kuma yayyena Siyama Hamdiya da Humaira da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga karshe ina mika sakon barka da sallah ga zuwa masu sauraron mu da al'ummar musulmi gabaki ɗaya. السلام عليكم yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin domin yau ne ranar ayin masu sauraron mu da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga faɗin duniya sai a dakace mu shirinmu na ƙarfe hudu na yamma agogon najeriya ya Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin da waɗanda kwa muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah ta musamman daga nan sashen hausa na murya amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya da fatan allah ya maimaita mana amin godiya ta musamman ga waɗanda suka daidaita mana sautin shirin Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan an yi sallar Idi lafiya. Yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi Yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi Domin yau ne ce ranar Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid. Mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu. Yau ne sallah yau ne Eid. Yau ne ranar murnan mu. سلا يون عيد دك تهوم يسلى رعيد يا كو جماعة سيمه فرأة دومين يون ران رعيد يا كو جماعة سيمه فرأة دومين يون ران رعيد دومين يون ران رعيد يا جماعة الأمة بركم مدين سلى رعيد يا جماعة الأمة بركم مدين سلى رعيد دم باشا تكا لا درمو تافيا ويتارا نرعيد دمبا شكا لا درمو تافيا ويتارا نرعيد يوني سلا يوني عيد دكو تهوم ويسل رعيد يوني سلا يوني عيد دكو تهوم ويسل رعيد يا كو جماعة سيوه فرأة دومي يوني رانر عيد يا كو جماعة سيوه فرأة دومي يوني ne ranar aid domin yau ne ranar aid yau ne sallah yau ne aid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne aid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk mu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk mu mu ziyarto duk بنجمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما وهي فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما وهي فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني ne sallah yau ne aid duk ku taho muyi yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho muyi yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho muyi yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho muyi yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid To a gaishe ki Zahara, ke ma barka da sallah. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi wato karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, bakwai kenan agogon Ghana za a ji maimacin gashe-gashen na babbar sallah da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan sallah lafiya. Wasalam.